Idriss Déby Itno vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. Kakakin rundunar mayakan ƙasar Chadi General Azem Bermandowa a gona kenan lokacin da yake ba da sanarwar mutuwar shugaban ƙasar Chadi Idris Debi ta kafafen gwamnati a ɗazu da hantsi. Yana mai cewa Marishal na ƙasar Chadi Idris Debi Itno ya rasu a yau talata 20 ga watan Afrilu a daidai lokacin da yake ƙoƙarin kare martabar ƙasa a fagen daga. Il a et a rendu l'âme une fois wannan al'amari ya fara ɗaukar hankalin jama'a. Tsohon ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Ibrahim Yakuba ya sha ganawa da Idris Debi a lokacin da yake raye. Allah ya bani dama in ga eh, margayin shugaba Debi a cikin taron shugabannin ƙasashen Afirka ko kuma taron shugabannin yankin Sahel. ko kuma taron eh, shugabannin duniya gaba ɗaya a lokacin da duk shekara suna zuwa new york taron majalisar ɗinkin duniya ko kuma ziyarar da shugabanni suke kai ma juna abinda na sani shugaban ƙasar david huska biyu a cikin ƙasar shi hula da jam'iyoyin siyasa suna kukan cewa milki ne da ya jima ya yi shekaru da shekaru suna ganin yanzu ana dibin ma zai je wajen wa'adi na shidda ne zaɓe da aka yi shekaran jiya yannan ƙasashen ƙungiyoyin hula na wannan ƙasar da jam'iyyoyin siyasa da wasu ma ƙungiyoyi na duniya suna cewa babu demokrasiya a cikin wannan ƙasa mutane da yawa an kame su an rihe su ba a san inda suka tai ba kuma wasu sun ɓace yannan huska ta biyu shugaba ne mai kuzari habba iyaka ya yi zarumta game da ba da ɗiyan cadi su je ƙasashe da yawa don su taimaka yaƙi da ake da 'yan ta'adda ban ce yana da wani wari ba kamar shugaba wanda ya yi ƙoƙarinsa na taimaka ma wasu ƙasashe idan yaƙi ya same su ko kuma ta'addanci ya haddabe su jajircewar shugaba Debi a kan batun yaƙi da ta'addanci ya sa masana sha'anin tsaro irin su Alkasim Abdurrahman ke kallonsa da kima. Babban tashin hankali ne ya samu ƙasashen Afirka ta tsakiya da Afirka ta yankin Sahel. saboda lacizo ne wanda ya ɗaukan ma kan shi nauhi na taimakawa wajen kawo tsaro cikin yankunan nan gaba ɗaya kuma mutum ne mai magana guda mutum ne mai karɓar shawara eh, daga sauran jama'a da sauran abokan aikin shi shugabannin ƙasashe da sauransu kuma mutum ne wanda ya sadaukar da dukiyar ƙasashe ma saboda neman zaman lahiyar afirka don ko wasu abubuwa za su faruwa yanzu na asha idan ba a yi hankali ba tunda in ka ga abubuwan da suka faru a libya Idris debi wanda ya rasu kwana daya bayan da aka bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa a karo na shida ya yi rayuwa irin ta mutumin da za a yi wa taken ba yabo ba fallasa in ji Abdu Idi na ƙungiyar FSAN. gaba idris debi soja aka zo an mutu soji kuma haka allah ya kadarta in ka ɗauka a ƙasashe na yamma da afirka sai da yawo da na central africa mutum ne wanda dama shi da na haɗi maka zancen ma bata zo ba da ya samu bintuko man fetur a ƙasar shi sai ya mai da hankalin shi wajen makamai wajen sojina kenan wanda ka gaya haka dama ba a zancen demokarasiya demokarasiya ba amma idrisa da zancen demokarasiya kenan sai ya nemi makamai ya hori sojina sai ya zama kamar shi ne garkuwa a ƙasashenmu a yaƙi da ɗan ta'adda to ka gani ma cikin mm, yaƙin ne ka san shugaba ne wanda dama soji ne kuma banda ma sojin ne shugabancin shi bai hana shi ba zuwa bisa daga bai ya shakkun ya tahi inda soji ne kuma yana da zuciya ta soji to kaga dai wanga gaman wanga tawayen Eh, ya yi daidai da sanadin mutuwar shi to abinda za a ce alhaji kan ran eh, shilgaba debi mutuwar idris debi wani babban gibi ne ba wai ga kasashen sahel kawai ba matsala ce da ka iya shafar nahiyar afirka gaba daya kasan ake cewa 'yan maza irin gushiya ne sai an bambara a samu na kirki to gaskiya yanzu akwai matsala ga yankin afirka ta yamma akwai matsala ga yankin sahel saboda wanda ya kamata ya taka wannan rawa misali kamar najeriya ce ya kamata ta taka wannan rawa da shugabanta to in ka diba su ma abin da suke ciki na kan alabai to yana da wahala su taka wata rawa wadda ta shahi yankin ko ta zama uwa ma ba da mama bisa magana tsaro ta yankin kai an yi asara an yi rishi babba kuma allah ya sa can ta mishin a ranar 4 ga watan disambar 1990 ne hafsan soja idris debi ya ɗare kujerar shugabancin chadi bayan da ya kori isan nabre daga karagar mulki dukkan wani yunkurin kifar da shi ya cutura mutuwarsa wace ta zo wa duniya cikin yanayin bazata na tattare da babban darasi har ila yau ga tsohon ministan harkokin wajen nijar ibrahim yakuba ita mutuwa tana bisa kan kowa a kowace rana a kowane lokaci ba za ka sanin ba lokacin da za ka tahiya ba za a baka shawara ba kuma ba za a baka alamun ma da tana iya zuwa ba tunda inda ana cewa mutuwa tana zuwa ba zata wannan mutuwa ta shi sai a ce ta zo ba zata tunda kaga yau da sahi kafofin labaru suna ta ba da labarin na cewa ya ci nasarar zaben da aka yi shekaran jiya har a cikin injamina mutane ma suna ta nuna jin daɗi wasu suna harbe-harben bindigogi na cewa sun yi Eh, nasara kaga shi Allah ba ruwan shi da shagalin dan adam lokacin da yayi niyya yayi lokacin da ya yanke maka wa'adi to lokacin nan zai tabbatar da wa'adin nan zai karbi ranka kenan darasi na biyu shine duk wanda Allah ya ba nauyin al'umma ko ya ba nauyi komin karamta shi komin kalilan din shi balai nauyin shi kasa to ya zama ko da yaushe kana shirye da ka kyautata abin da yake da kyau a cikin gida ko a cikin waje da lokacin da mutuwa ta zo babu wani zancir da za a yi daga baya sai a ce ko inda an sani da an gyara ko inda an sani da an yi kaza to lokacin da ake iya gyarawa yana lokacin da ana da raina shugabanni masu jagorancin kasashenmu su yi kokari ko da yaushe a saurari duka 'yan ƙasa a haɗa kan 'yan ƙasa a sa mutane su dibi hanya guda ka a rarraba kawunan su kuma ka a gwada mutane rashin adalci. Ɗan kimanin shekaru 69 Idris Deby na daga cikin shugabannin kasashen da suka halarci bikin rantsar da shugaba Muhammad Bazoum a ranar biyu ga watan Afrilun da muke ciki. A tsakiyar watan Maris ya ziyarci wasu sojan ƙasar Chadi kimanin 1,200 waɗanda suka yada zango a nan ya mai a kan hanyarsu ta zuwa iyakar Mali, Burkina Faso da Nijar domin aikin tsaro a ƙarƙashin rundunar ƙasashen Jason Sahel a ƙarshen shekarar 2019 zuwa farkon 2020 ya jagoranci wata gagarumar rawar dajin sojan chadi a kewayen tafkin chadi inda suka yi nasarar kakkaɓe 'yan ta'addan boko haram aƙalla dubu a shekarar 2008 ɗaukin da ya samu daga faransa ya ba shi damar murƙushe wani yunkurin 'yan tawaye sai dai kuma alamu na nunin idris debi ya mutu ne a wani lokacin da ake fuskantar tsamin dangantaka a tsakaninsa da shugabannin faransa kasar da ta yi wa chadi mulkin mallaka yayin da ɗaya bangare 'yan tawayen ƙungiyar fact ke barazanar kutsawa birnin injamena a yanzu haka tuni aka kafa wani kwamitin riƙon kwarya mai alhakin tafiyar da lamuran mulkin ƙasar a ƙarƙashin shugabancin ɗaya daga cikin 'ya'yansa general muhammad idris debi mai shekaru 37 a duniya wanda har zuwa jiya ke jagorancin rundunar dogarawan fadar shugaban ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar